16 ga watan september 2023 mun yi kawance wanda aka ce ma na kasashen sahel kasashen sahel din nan mutane ne ke rena mu amma mu ba kan wallasa ba ce mun ji tunubu ya hito ya ce mu wai kungiyar fatale ce subhanallah adibe ne adibi tunubu mm. allah na tuba wai kama da fatalwa <laughs> saboda Allah to ƙware amma wannan duka cikin alherin Allah ne mm. ƙasanmu hausawa ke cewa mm. ɗan cawar da kan rena mm-hmm. shi ke tsonewa wuce tsonewa mm. shi zai ƙwalƙale ma ijiya insha Allah mu mun san ba fatale ba ne kuma wannan kawancin da mun kai yana cikin mahita na farko mu kawo kwanciyar hankali ga kasashenmu na sahel na bui mu sa tsari cikin yadda ya kamata a kiyaye da arzikin ƙasa da arzikin 'yan ƙasa na uku mu san yadda za mu bunƙasar da arzikin ƙasashenmu don 'yan ƙasa su unhwana ba don wata ƙasa can mm, faransa da ta yi shekara 107 tana galla zamuna tana kwashe arzikinmu tana kaiwa mm. amma shi ma wannan insha allahu biyar shi za ta yi banda wannan muna da tsari yadda za mu cin gashin kanmu cikin wasu hanyoyi daban gayi yanzu mm. amma tattalin arziki ya bunƙasa 'yan ƙasa su wadata duka yana cikin tsarinmu kuma ba tsari kawai ba ne na magana tsari ne da kuna nan kuna gani ana ganin shi mm. tun da kwanciyar hankali cikin ƙasashen alliance ya fara zowa mm.